Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na biyar na tattaunawar da wakilin Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin ƙungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bada umarni a basu, amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya ce, zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Ku ya kuke samun taku tallafin ku kuke haɗa kuɗinku da kanku ko dai a'a akwai ƙungiyoyi da suke tallafa muku. For now duk tallafin da muka samu na kusa-kusa mu ne muke haɗa kanmu kamar in kaɗan san wani ɗan kamfani mu roƙo su mu nuna musu za mu biya a taimaka mana da abu kaza in aka bayar muka ba su suka yi amfani da shi bai alhamdu muna samun mata suna mai da shi perfectly me da me kuke nema kukan nemi taki ne ko me da me kuke nema wajen sarrafa gonan naku eh yanzu kin gani kaman za a iya samun okay to ke kina aiki me kike ina kaji abun da muke encouraging yanzu organic fertilizer ko da na kajin ne zamanto duk feedings din abin nan kajin ya mm. zamanto organic saboda abun. nan Eh, karfin illa da chemical fertilizer take da shi mm. da staki na zamani da ake yi amma ya zamanto organic ne wanda kuma hadda a cikin harkan noma ta dabbobi shi din yana amfanawa kuma ya ma fi da amfani fiye da ma yin amfani da wannan chemical fertilizer din da kuma lafiya a jikin dan adam don haka in muka je mukan dan tambaya yanzu Ok ina da kajina amma to magunguna to sai mu nemi yadda za mu tallafa maka da magani gashi keki ku yi mu gani ya kuma sai ki gani ana samun amfani sosai mata kuma suna jin daɗin hakan so yanzu muna wayar musu da kai ma ga baki ɗaya duk wani harka ta noma a bar wannan harkan fertilizer ta chemical fertilizer ina a gani a koma organic fertilizer ko don lafiyar mu ka ci abinci ka koma asibiti mai amfani shi kana gani abinci mai kyau ka ci shi yasa yanzu in kika kula kwanan nan fa ta faɗi how many tons of abin abinci aka dawo da shi na wanda aka fitar na 'yan Najeriya ba don koyo duk saboda amfani da organic fertilizer abin nan chemical, chemical fertilizer nan yayi yawa a ciki amma muka koma organic din nan za ki ga ko wurin fitarwar ma ko su kungiyoyin mu na noman dabbobi da sauransu mm. muna ƙara jaddada musu mai da hankali wurin aikin da organic din nan akan chemical din nan in aka duba, duba ga yanayi yafi ku kuna bukatan irin wannan takin ne alhaji mamman Eh, don na ga oh. kamar naku noman ai na fatauci ne da sarrafawa da kuma dillancin dabbobin me yasa eh. za ku buƙaci eh. irin wannan eh hajiya kamar mu yanzu kashin ainihin kashin dabbobin da shi ake wannan oh shi ne ake sarrafawa wajen taki din da yin amfani da shi eh to saboda haka mu ya kamata ko abin da kuke bukata abincin dabbobin ko abincin dabbobi mm. ka san wa'ansu suna sayan kowan shanu kowan eh, wake mm-hmm. da kuma kaikayin jero eh, da dawa da sauransu ana hadawa ko injinan da za su hada mm-hmm. idan an hada da shi ake yi wa'ansu kuma ban da shi za a samu eh, mai yake da suna dusar na masara shi ma ana yi wa'ansu kuma yanzu akwai ciyawan da ta fito nan grass din nan kala-kala ita ma muka samu idan saniya ana samu lita ɗaya a nono mm. to idan ta sha wannan zuwa sati ɗaya kullum sai an samu lita goma to kullum kuke samun wa'annan kayan sarrafa abincin shuka za ka yi idan kiyawa shuka za ka yi kuma ita yanzu ka shuka ta ma saniya idan ka samu hekta ɗaya ka yi da yardan Allah sai ka samu miliyan biyu mm. in kuma saniyan naka ne kaman kyauta ne ake baka saboda haka muna maganan akan a taimaka duk makiyaya suna cikin wahala to shugaban matasa um, abubakar ba mai musa wa'anne irin abubuwa kuke nomewa ku a matasan naka yanzu da kake cewa ga yawan ku a wannan ƙasa me da me kuke nomewa kamar da na faɗa miki uh, duba da yawan ba duka muke noma kawai ba a ciki akwai masu noma masaran akwai masu noma shinkafa akwai masu rufa dawa akwai masu harkan su kawai harkan cash crop suke dabino suke yi wasu ma suna kwakwan manja wasu suna gwam arabic da yawa kowa da abin da ke so zai yi sai sa ban ba da ƙarfi wajen shi noma ta kawai ba kamar yadda na faɗi miki mm. sai sa akwai makiyaya a ciki kamar yadda shi shugaban kungiyar masu kiwo ke faɗi mm. wajen biogas da yake magana da su amfani da ita ma harkan organic da ke magana da harkan nafiya grass din da yake duk muna matasan da muke koyar da su akan abin da ya shafi haka sai sa ba ma kawai noman ba har ita financing din yanayin da za a samu kuɗin eh, tallafin tallafi ai ba yanzu sai mu ce gwamnati ta ce yau ba za ta tallafa wa manoma ba shikenan mun daina harkar noma Najeriya kenan ai ba zai ba dole mu yi tunani wani hanya daban da za a iya samun kuɗi ba dole sai an dawo kan gwamnati ta wani hanya za ku samu kuɗin ko matasan akwai hanyoyi da yawa tunda ba aiki kuke yi ba balle ku ce za ku haɗa kan kuɗi yanzu akwai wanda ke bukata matsalar da muka samu akwai wanda ke bukatan kawai ka kawo mishi asalin manoman gaskiya ba manoman ƙarya manoman siyasa ba sai mm. ba ku kuɗi zai ba ku shi kuɗin idan ya ba ku kuɗin kuka noma shi kuma yana bukatan abin da kuka noma ya sarrafa ya fitar external investors Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar ma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.